dan ba manta ba karatun wannan littafi mun kai gabar da malam ke tattauna mana dangane da abin da ya shafi watan wata matsala ta watan ya mace ta fita tana mai bayyana fuskarta da kuma bayyanar da adanta ko kuma ta rinka cuɗanya da maza ko kuma kallon abin da shari'a ya haramta mata wannan duk suna da alaka da lalacewar tarbiyya kare su kuma na daga abin da ke da ana daga abin da ke da alaka da gyaruwar tarbiyya Allah ka shirya da mun dai ji abin da malaman tafsiri suka fassara wannan aya ta na alaihin na min jalabibihim cikin sahabbai da salafu sa sannan bayan haka malam ya nakalto mana cewa watan mata a farkon musulunci tana gudana ne a irin yadda al'adun su tun a jahiliya suke yi watan su cafa hado su bayyana a cikin riga kawai dan bayani ba tare da bambanci tsakanin wannan ya ce wannan baiwa ce da haka daga baya sai aka umarce su da sanya zindima zindiman hijabai su rufa kawunansu da fuskokinsu a karkashin wannan ne malam ya ce yake bayyana watan daga waɗannan maganganu abu ke bayyana cewa lallai su sahabbai da dukkan malaman tafsiri da masu ilimi sun haɗu ne akan cewa ɗamace musulma a ƙarƙashin wannan aya ta yau na an umarce ta da sanya zindime mai hijabinta da kuma rufe fuskarta idan ga mazan da akwai aure a tsakaninta da su malam sai ce wani nasta saniyan bari mu saurara kuma karo na biyu mun ji abu na farko da muka saurara na fassarar magabata a ƙarƙashin waccan aya to karo na biyu bari mu saurara mu ji ila ma sahha rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bari mu saurara mu ji zuwa ga abin da ya inganta kuma daga annabi wa an wa sahaba bari mu je abin da ya inganta daga matan sahabbai fi mas'alati satr al-mar'a al-muslima waje waje game da matsalar rishewar ya mace musulma ga fuskarta jama'a kun gane ko wata akwai malaman da sun tafi akan sanya niqabi shine wannan magana kawai a karatu suna cewa wajibi ne mace ta rufe fuskarta watan wajibi ne mace ta sa niqabi jama'a kun gane ko to an dai ji fassara ta aya alkur'ani da malamai suke to bari a ji abin da ya inganta daga annabi kuma bari kuma a ji abin da ya inganta daga matan sahabbai su da matsalar tasha malam sai ce ya a fi sunani abi dawuda ya zo a cikin sunani abi dawuda wa tirmidhi wal muwatta lil imam malik ya zo a littafin al imam tirmidhi da kuma littafin muwatta ta al imam malik cewa annan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amara al-muhrimata fil hajj annabi ya umarci matar da ta dau harama da aikin hajji Allah tantaki ba wadda duk ta dau harama da aikin hajji daga sanda ta ce labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj to annabi ya umarci wadda ta dau harama Allah tantaki ba ita katta sa kabi a fuskarta jama'a kun gane ko wala talbasul kuffazai kuma katta sa safunan hannaye a hannunta su ne kuffazan jama'a kun gane ku wadda duk ta ɗau harama da aikin haji annabi ya ce katta sa niqabi wannan yana nan amwarta wadda duk ta ɗau harama da aikin haji an ce katta sa safunan su ne kuffazan wayarwi abu dawuda haka abu dauda ya ruwaito ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء في إحرامهن أبو داود يا رويت النبي أنا مات أنا كتمنا أو حرم da aikin hajji ko umara annabi ya hana su anil kuffazai game da sanya safunan hannaye guda biyu da suke sa jama'a kun gane ko wanne ka annabi ya hana su sa sun ɗau harama da aikin hajji jama'a kun gane ko nikabi shine wannan kawai abu da mata ke rufe fuska da shi to annabi ya ce mace in ta dau harama da aikin haji kar kenan ba ta dauka ba fa in ba ta dau harama ba fa kaga ta sa daga nan za ka fahimci cewa ashe tun a zamanin annabi dama mata sun san nikabi annabi ya san nikabi mata na sa tun da gashi dai a muwatta cewa amaral muhrimata annabi ya umarci macen da ta ɗau harama Allah ba, kar ta sa kaji. yanzu wannan akwai wani wannan ma to sai ba an fassara maka wannan amaral muhrima annabi ya umarci mai harama da aikin haji mace Allah tantake ba kai ka dai jini kaji, ko baka ko baka gane ko Allah tantake ba kar ta sa kaji. a ga wani sokon malami wai ce dama karshen duniya annabi ya ce za a wasu mata suna wata irin shiga fannak abu filbilai fannak abu yana makaram ko yana fannak abu filbilai Wani annabi ne ya ce wai za su rinka niƙaji a garuruwa da Allah ka ji ba yanzu wannan inda ta sa gaba daban shi inda kuma matsalar niƙaji ta sa gaba da amma haka kawai a kwakwalwar shi ya samo wata aya kawai ce wai niƙaji take ne fanakahu fil bilad wai sai su rinka sa nikabi a garuruwa suna yawo to annabi ya magana su an wuta ne ga qur'ani ya faɗa a ah, wannan shirme na mutanen jama'a kun gani. ba dan shi ta bane dan ji ala amma yana cewa shi dalibin malam gumi. ne malam gumi ba inda ya ce musu wannan nikabin kuma gashi na a cikin radul azhani ba da shi ba anan ko to gashi a cikin radul azhani dan Allah mutum ya je karanta wannan a dan dauko mu gani malam wannan aya ta alaihin na min jalabibihinna ka je karanta malam gudu ka ji abin da yace mujallaji na biyu karatun sanahani ba littafin malam ya fassara boko ba tafsirin da yake yi na to kun ji ma wanda da ya saurari tafsirin malam da aka sa a rigo na kwana hudu da ya wuce ga mala ya ce ya ma faɗa haka wallahi Allah kyauta to bari ku ji a cikin suratul ahzab inda Allah ke cewa inda Allah subhanahu wata'ala yake magana cewa watan kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina can karshen sura yudinina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zaini wa kana Allah ghafurur rahima to ga ayar malam ke cewa watan yudinina alaihinna ah, min jalabibihinna ko na gashi nan aya ta hamsin da tara malam ya ce ya ayyuhan labina ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi in dingidi ina mun kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna jam'u jilbab وهي الملاءة التي تشتمل المرأة بها shine zindine neman mayafi wadda mace ke rufe jikin da shi ai Ba'adu ba'daha ala al-wujuh mala yace suna san sako wani bangaren shi akan fuskokin su jama'a ku diba yurkhina ba'da yurkhina ba'daha ala al-wujuh wannan zindime man abu da suke rufe cikin su da shi suna san sako wani bangaren shi alal wujuh a fuskokin su idza kharajna li hadatihinna in za su fita daga gidajensu zuwa wata biyan bukatar su a waje illa ainihin wahida kwayar ido ɗaya kawai suke bari kwayar ido kwara ido kwaya ɗaya tak shi za su ɗan buɗe shi ma don su ga hanya dan Allah ka ji ba ba malam kuma ne faɗi wannan gashi a tafsirinsa ya ce ba da ala alwudu wannan dindime man abu da za su rufe cikinsu da shi gaba ɗaya Su za su sako wani bangaren shi akan fuskar su illa ainan wahida ba ido ɗaya ce ba za su rufe ba ita ma don su ga hanya ذلك ila an yi أن يعرفنا بأنهن Hara'in, domin a wancan lokaci dan macen da ke fita ba ta rufe fuskar ta ba bayan bayyana addinin musulunci alama ce ta wannan baiwa ce kun gani duk wanda zai zai fada mace da nufin iskanci to wanda ya ganta a haka dama ya san baiwa ce in ya ce ya san zai ji jiki in ya afka mata to ya ake gane ƴaƴa ce shi ne za a ga ta ku fuskarta ya ake gane baiwa baiwa ce shi ne za a ga tana yawo fuskarta a buɗe jama'a kun gari wannan malam gudu ne ba eh, don haka wannan shi zai fi kusantar da a gane su ɗaya ne fala yi ubai ba za a cutar da su ba da da lahunna ta hanyar afka musu da khilafin intima sabanin bayi fala ya gafi na hagunna su bayi ba ta rufe fuskar su lishti galihin na saboda kullum za ka ga su ke yawan aikace-aikace za ta fita waje kwaso ice a titi za a ce ta je ta faskare ta je ta gyara kwata ta yanko ciyawa wannan idan ka kallafa mata sai kuma ta sa ni kaji ka haɗa ta da aiki da bayi ne a wancan lokaci in ji malan gashi suke fita daga gidaje ba su rufe fuskar su jama'a kun gane ko sai ya ce wa yukrahu lil imami il ilhafa makaruhi ne ga mata su rinka rufe jikinsu kaf irin yanda yake yi walau fi salatu wannan ko da a sallah ne kuwa ta samu zindime mai hijabi ta ce yadda ya take haka za ta yi ta haɓu ne ummul walad amma idan wannan baiwar umu walada ce mutum na kwantawa da ita har ta haifa masa 'ya'ya to ita an so ta rinka yin shiga irin ta 'ya'ya kun gane duk da dai baiwa ce amma an so ta rinka yin shiga irin ta 'ya'ya ita ma ta rinka sa niqabi ta rinka sa ne hijabi jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da wata satturu wajibun alal hurrati fi sala mace ta rufe jikinta gaba daya wannan dole ne in dai a sallah kina yin ruku'u kika ga kafa ki to shikenan kawai sai ki sako sabuwar ikama ki dan dole sai ki rufe jikinki gaba daya malin ne ya faɗa ba kun je cewa tasattu rufe jiki gaba daya ga ya mace wannan rufe jiki gaba ɗaya wajibun ne alal qurrati wajibi ne a kanta ta rufe jikinta duka fi salati a sallah wa kana Allah ghafuran lima khalafa min unna Allah mai gafara ne game da abin da ya gabata daga wurin mata na dayan da suke fita ba irin wannan shiga min tarki satari na barin jikin su duka au lima asura alaihinna ko kuma sun rufe jikin nasu gaba ɗaya amma akwai wurin da rike shi ne musu wahala iska ta taso sun yi iyayen su kas watan su ga wani abu wani abu a jikinsu ya bayyana amma abin ya wuyata don haka dole ta bayyana to wannan babu ne wanka shafa wurin ya yayi dole kasfi ba tare da nufi ba an gane ko ta yi allah bar za ta ruku kawai sai ta ga hijabin ya jaye ga kafata kun gane ko to wannan ba da nufi ne hakan ba ko ba abin da ya shafi sallah rahiman Allah mai jin kai ne bihinna ga su mata idza satarna idan suka suturta jikin su gaba daya kaji abin da malai fasa mu hannu shahid dama shine da malai yace ayyurhina ba'daha ala alwujud zindime man abin da za su rufe jikinsu da shi duka su dan sako wani bangare a fuskarsu su idza kharajna li hajatihinna in za su fita zuwa biyan bukatar su a waje za ta gidansu da iyayenta ko za ta makaranta ko za ta barka ko za ta ta'aziyya ko za ta ko ma menene ne ko kasuwa ko makaranta ko masallaci in dai za ta fita saboda wata bukata to malam ya ce lallai ta sako wani abu ta rufe fuskarta da shi an gane ko illa hailan wahida kwaya ido ɗaya ce kawai za ta bari kun ga fassara abu dan abbas kenan shi sa tun nan na muku ishara cewa malam ya ɗauki fassara abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas shi ba man watan idan za ka yi wa ka hijabi gaba ɗaya za ka yi kurman hijabi kun gani wannan ra'ayin shi malam ya ɗauka ba wai a hijabi iya nan sai daga ba kuma a sako wani da kadi ba a'a shi cewa ya tun farko dama za ka yi hijabin ba inda za a ga fuska idan ta sa ta rufe jikinta duka da shi ko ina ga ta fuskar da ƙarfi to sai a dai dan ya haka a daidai inda kwa'idan ta ɗaya idan aka ji daidai nan ne kwa'idan ta ɗaya sai a ɗaga hannu sai a rike wuri sai a sa almakashi a tafi shi kenan a bata wannan malam gun baka a ce ya ce illa hairan wahida ba ido ɗaya kawai na a ɗaya ta dai da a rika abin da matan mu ke sa kuma kaga eh e ko ko ko shiru e to kun gani to yanzu mu matsalar tamu shine likaban mawa watan da yake kafin shi shekar ya riga ya gama rantsewa Allah cewa la'atiyar na min bai da aidihi ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ما بيوس إن بين سباب إنك كسوتي زن جند رأي الله shedan ya tsaya tsayin da ya gaya ma Allah zai ga yadda za a yi mafi yawa su ba Allah niƙabi ne gashi shari'a ce ta ce su sa sun yadda za su amma yanzu ji irin niƙaban da ake yi ba ma iska na niƙabi ake magana sai ga wayan zin nikaji an mai wani design nikaji ga ta da niƙabi amma an mai design dole ne shi amma kin sa ba eh kin matsa sai kin sa to shikenan ga sa irin wannan ba kina nan da kungiyar ta ulaika hizbu shaytan jama'a kun gane ko ala inna hizbu shaytani humul khasiruna dole dai kina kungiyar shaytan Ko yanzu wanda bata sami adam ba kuma kun dai jiga malam illa ainan wahida yace ba ido ɗaya za a bai to mu yanzu ni kaban namu zaka ga haka ba ido bi dukka kana haka iya na haka haka ake sa a san buda kun gane ku in mala yace in mm, mm, illa ainan wahida ba ido ɗaya za a bai rasla rabi bai faga shi wannan littafin shine malam yi. malam ma ya ce shekaran jiya wurin malam ya karanta kuma ya faɗi wannan magana na gaya muku muna yara wala idan muka ga ba muke musu sai kawai ka jaro da ya ce la da ojuju shi ke sai a ci gaba da waka ojuju ojuju ai ta musu ojuju kalaba ojuju ojuju sai ga shi duk uwar wanda ke cewa ojuju ita ma ta zama ojuju matar shi ta zama ojuju ya shi ta zama ojuju kannin shi duka sun zama ojuju kalaba akwai wasu kuma wanda ba sa hudawa ba babu komai kuma sun sa a sanin ba hmm, to kaga wannan shi yake tunda an ce su rufe fuskar su amma dan su ga ido ne larurar ta sa su su malam gumi yake da fahimta irin ta Abdullahi dan Abbas a dai babba ido ɗaya dan arin ta ganin hanya kar kuma ya tuntube ko kuma ya je a bugi ba. a yana dan abun nan ne sai suna ganin hanya haka kawai <laughs> to kaga Allah ka shirye da a dama mana inda irin waɗannan sunnoni ne aiki ne sun riga mu fahimta to jama'a kun ji don haka da yake wannan wawan da yake cewa wai ba ba iri eh, na rarambar wai cewa ba wani ba wani nikadi a musulunci to ka dai ji shi. annabi ya umarci mai harama da aikin hajji al bil hajji Allah tantake ba ko baka ji komai ba dai amma Allah tantaki ba kad tailakagi wala talbasul kuffazan kuma ga ruwayar Abu Dauda yace na annabi sallallahu alaihi wasallam annisa nisa annabi ya hana mata fi iramihinna a lokacin da suka dau harama da aikin haji ko umara annabi ya hana su anil kuffazai su sa safunan hannuwa to kuma kun ga wannan yana daga cikin yanzu sakacin da mu matan muke yi an dare sai ga ga ta taho da nikabi amma ba safa hannu da haka yaro yana dan kubce mata in ta mika za ta kamo su sai an ji hannun ta ake kisa sa kuma kufa su wannan kufa ni din kuma sai kin sa da haka duk wanda ya je sai ma mata shi niqabi ya haɗo da kufa zani yanda take sa niqabi din za ta fita ga mata haka suke sa kufa zani din za su aikin hajji ne in za su annabi ya ce kasu sa niqabi kasu sa wani kufa ni din an riga shi mace da nikafi amma sai ka ga kawai a mota wa mijinta sai ta ɗanya haka kawai ta ruku duk ta yi irin ado da a wannan designin din kamar bayan ta wuce a hannunta sai kuma ta haka ga kuma nikafi fa mahaukaciya ka ga wawuya la ilaha illallah muhammadu rasulullah kai jama'a malam ya sauke lamba ya ce shi shine saturul waje rufe fuska wal kufazani saturul yadaini bil kufuf shine rufe hannaye da wannan safuna an gane ko safa hannu ita suke cima al kufuf ai an gane wa hadha sarihul dilala wannan dalilai ne karara Ana annan a fi adin nubuwa kan cewa mata a zamanin annabta hatta a wannan lintika tun a zamanin annabta mata dama sun saba da sa nikaki tun a zamanin annabi dama mata sun saba da sa nikaji allazi huwa satrul waji niqab wanda shine rufe fuska wa lubsul kuffazaini amma da kuma sanya safunan hannuwa gaba ɗaya matan zamanin suna yi an gane ku wa na an rufin ihra sai aka hana su sanyawa in sun ɗau harma da aikin hajji wannan ke nuna maka da annabi ya ce kar su sa niqabi da kuffa zani in sun ɗau harma wannan na nuna maka dukkan su ba da ba su sa hari sai dai in baiwa ce da dukkan su ba su sa sai ce to waɗanda dai suke sa niqabi to yanzu za a aiki haji kar su sa su fita kamar sauransu da ma tun da ɗabi'a su ke duk suna sa to sai manzo Allah yake kasbe wata da kai wato malam yana kawo dalilan nuna cewa sa nikabi wajibi an gane ko insha Allah za magana a ƙarshe kan yadda matsalar da za a mutum zai mata kyakkyawan fahimta wa hada laysa ala itlaqihi an gane ko hana su sanya niqabi sanda suka dau harama to wannan umarnin da aka ba su laisa ala itlaqi ba wai watan ba wai shi kai kin sa niqabi ina son ku jira da kyau ba an ce wanda za su dau harama da aikin haji kar ta sa niqabi ba to shi ma laisa ala itlaq ba wai in ta fito haka har sai ta dawo gida bane har sai ta gama aikin hajji ne gaba daya sannan za ta zaute ta rinka sa niqabin laisa ala itlaqi ba wai ana nufin tun daga ɗauka harama har sai ta gama aikin haji tsaf sannan za ta dawo ta sa niqabi ba haka bane akwai wani hali da tana cikin harama da aikin hajji idan ta shiga wani hali na ga maza ga yan maza aure to to a irin nan ba an ce ka ta sa niqabi ba amma tun daga gayyan maza za ta gitta sai ta dan rufe fuskar ta da wani abu haka ko da niqabin ko da hijabin sai ta wuce sai ta cire jama'a kun gane ko da haka ko da haka ce kar ta sa niqabin a wurin aikin haji shine mala yace wa hadha laysa ala itlaqi ba wai tun daga daukar harama bane har a gama a cewa ba za ta sa niqabin ba kama dallat alaihi ahadith allati sayati dhikruha al'an kamar yanda watan hadisan da za su ambatan su zai zo nan gaba kaɗan suke nuni akan haka fa fi sunan abi dawuda an aisha ta radiyallahu anha qala abu dauda hadisi ya tabbata daga aisha ta ce kana rukban muruna bina ayarin mahaya da wakai muna tafiya wurin aikin hajji wani lokaci ayarin maza ne da ke kan dawakansu karauka guda sukan zo za su wuce ta inda muke wa nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muhrama muna tare da annabi a lokacin kuma mun dau harama da aikin haji jama'a kun gane fa idza jazu bina idan suka zo daidai inda muke sada laɗe ihdana jilbaba ɗayan mu sai ta sako zindime mai hijabinta min ra'asiha da ke kanta ala ha ta sako shi ta rufe fuskar ta da shi shine aigar ɗin shine sada jama'a kun gani gatsat jilbabaha min ra'atiha kun gani da zaran maza sun zo wucewa ta inda muke ga mun dau harama suna zuwa za su wuce ta inda muke muna tare da annabi amma kowace mu sai ta tsarsa ko abin ta sai ta rufe fuskar mazan na gama wucewa kuma sai mu dauki mu buɗe fuskar jama'a ko Allah sa kun gane maganar nan ba jama'a kun gane fa'iza jawo suna suna ketara inda muke da sun wuce gaba ɗayansu ka shafi nahu sai kuma buɗe fuskar ta ashe kun ga ko cewa kar ta sa niƙadi kar ta rufe fuska in ta dau harma da aikin haji to inda ganyen maza sun taho to a irin nan sai ce maza ta rufe da sun wuce sai ta buɗe watan ku tsaya ku ji wannan karatun mata za su fi gane shi mata za su fi ku gane shi saboda yanzu ku kawai ana da yi ne sai ga wani haɗin dan kada kai kuwa ya shi to karatu ya nabi shafi shi ba eh to ko dai ke wanda yake da mata ko alaikum eh. na Eh. yadda zai yanzu makasai to shi nan ko ya mace da ta yawo da nikabin da ta shiga wani wuri ta gaba maza sai ta buɗe jama'a kun gani Allah ka shirya da wa fil muwatta ya zo a muwatta lil imam malik muwatta ta imam malik fatan ina son ku rinka kiyaye a muwatta a muwatta a muwatta saboda an magana mutanen mu sai ai malikiya ne su to sha abuwa duk duniya ba ba ba malikiya kamuwa ba wani abu malikiya kamuwa to ya zo abu muwaɗa ta imamu na maliki an mata bintin munzir daga fatimatu bintul munzir kalat mata ɗan munzir ta ce kunna nukhammiru wujuhana muna rufe fuskokinmu ai nugafiha tana nufin muna rufe fuskokinmu wa nahnu muslimatin lokacin mu dinnan muna masu harama da aikin hajji muna rufe fuskokinmu wa nahnu ma asma bint abi bakr as-siddiq a lokacin muna tare da babban malaman nan cikin matan sahabbai ita ce asma'u yar babban sahabin nan na annabi yar abubakar yar aisha muna tare da ita muna rufe fuskar mu ko mun dau harama da aikin haji fala kirhu alaina ba ta mana inkarin me yasa ku karfi fuskar ku bayan kun dau harama da aikin haji wannan yana nan amuwatsa amuwatsa ne maluku ya kawo karatun nan jama'a kun gane muna rufe fuskokinmu bayan mun yi harama da aikin haji a lokacin da babban malama cikin matan sahabbai yar Aisha mata annabi yar sayyidina Abubakar muna tare da ita amma ba ta mana inkari me yasa ku karfi fuska ku bayan kun yara to amma kai sai ka daidaita abu jama'a kun gane sai ka ce to suna rufewa ne in sun ga maza jama'a kun gane da zarar ba maza wurin sai su buɗe fuskar su kaga yadda za ka haɗa wancan da ya wuce da wannan ke wa kad warada fi fathil bari sannan ya zo a littafin fathul bari sharhin sahihul bukhari an aisha ta radiyallahu anha asari da aka samo daga nana aisha Allah ya kara mata yarda cewa aisha aisha an samo daga wurin ta tace tasdulu mar'atu jilbabaha min fawqi ra'atiha ala wajhiha a wurin aikin hajji aisha ta ce ta mace na sako zindimi mai hijabinta tun daga can saman kanta ya sauka har akan fuskarta wannan maganar ita ma ka ce idan ga maza a wurin kun ba maza ce ta buɗe jama'a kun gane ko wasa bata fi sihah ya tabbata a bukari da muslim annamra Muslim muslima wata ya mace musulma kanat ta tsari ba'dan su'uni hafi suki bani kainuka kun san banu nuka a lokacin da aka yakin badar bayan gama yakin badar yakin da ya biyo baya shine yakin da annabi ya ma gazwatu banu nuka mun karanta a nan a nurul yaqin abin da ya haifar da wannan yaƙi su banu a suna ganin watan suna da bala'in kwarewa na yaƙi kuma suna da makamai to amma tun da allabi ya zo madina sai aka yi zaman yarjejeniya aka yi zaman yin sulhu cewa to mu ba za mu yake ka ya ce to ni ma ba zan yake ku ba to ma'ada ƙa'ida ba za mu cutar da kai ba ya ce ni ma ba zan cutar da ku ba to ma aji ka'ida duk wanda ya zo zai yaƙe ka ko ya cutar da kai za mu shigan maka ya ce ni ma duk wanda ya zo ya kaku, ko zai cutar da ku zan shiga muku aka rubuta shi kenan kawai kaga ana kan shari'a jama'ar musulmi kun gane wannan shi kenan da aka zo aka yi yaƙin badar an kashe kafirai saba'in an kama mutum saba'in a cikinsu sai aka ɗora musu fansa suna gama biya suka sake su duwan da an sake su sun tafi sai waɗannan yahuda sai suka rinka tattauna a tsakaninsu cewa ai ba taɓa ganin wawaye ba irin waɗancan yaushe ba ku da kayan yaƙi da ku shirin yaƙi ba za ku faɗo mai to ka san kana da makiya guda biyu kamar yadda mai lura ya karanta ya rubuta ku je ku duba in ba ku manta ba ya ce in kana da makiya guda biyu in kai faɗa da ɗaya ke ɗayan ya rika ganin shi ma fa ya kamata ya buga ɗin da kai musamman in yana ganin wanda ka buga da shi ka ɗan mai illa kuma yana ganin shi ya fi shi kun gane wannan ya sa wata musulma ta je unguwar sai wani cikinsu suka yi atara atara suka keta ta, suka ci mutuncinta da labari ya dawo manzon Allah sai annabi ya aika aka kira shi wa gabaninsu amma sai da aya ta sauka wa in ma ta kafan na min ƙaunin khiyanatan Sambin ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'inina idan ka ji tsoron cin amanar wasu mutane za su ci amanar ko kuma sun ci amanar an gane to alkawarin da kuka yi da su a rubuce ka ɗauki alkawarin wurga musu abinsu ala sawa ka ce daga yau duk ɗaya ne tsakanina da ku kowa na iya faɗa ma ɗan uwansa da ya yi daga yau kawai ku shirya ina iya faɗo mu ni ma na shirya ku faɗo me yasa Allah ya ce wurga musu abinsu saboda ku kiyaye wani abu wallahi idan ka je ka bibi malaman tafsiri za ka yi mamaki kan matsalar nan ita ce tun da annabi ya taso bai taɓa saba alkawari ba har annabta ya zo mai bai taɓa saba alkawari ba bayan annabta da manzanci sun zo masa an zo an sami gindin zama don yin addini da kyau sai kuma aka rubuta alkawari waɗannan sai suka saba alkawari bayan gashi a rubuce to daidai ne shi ma annabi ya saba alkawari ya fada musu ya cutar da su kun ga ba daidai bane halin girma kamar yadda malamai suke cewa yana cikin abebe guda uku ku ji duk wanda zai zama mai halin girma ne to shi ne wanda yake tsananta kiyaye abubuwa guda uku na ɗaya alkawari na biyu amana na uku gaskiya duk wanda ka ga yana da matsala akan waɗannan ko shi ne waye bai da halin girma bai dace da shugabanci ba jama'a kun gani kuma ko kai ne liman in dai baka da gaskiya baka da amana baka da alkawari to a iska limancin naka na iska ne kawai jama'a kun gani in kai ne kaci ko mai unguwa in dai abin nan guda uku baka tsare su ba wallahi girman ka na iska ne a banza wannan girman naka kai ne hakimi ko kai ne mai martaba ko kai ne mai alfarma wallahi in dai baka tsara waɗannan abubuwa guda uku ba, ko wannan girman naka na banza ne a banza mutanen da kake shugabanci suke kallon ka me yasa dan kana saba alƙawari me yasa kana cin amana me yasa kana ƙarya jama'a kun gani kansala ne kai ko ciyaman ne kai dan majalisar jiha ne kai ko gwamna ne kai dan majalisar tarayya ne kai ko kai sanata ne ko ko kai shugaban kasa ne ko mataimakan shugaban kasa ko gwamna ko ciyama in dai abubuwan nan guda uku akwai matsala a kanka ko da ɗaya ne wannan girman naka na iska ne a banza wannan kasancewar ka kama. jama'a kun gane ku to na rantse da Allah wa kis ala kaga wannan girma da Allah ya baka akan matarka dan baka tsara abubuwan nan guda uku ba Allah ya banza duk wannan harjaji da kake iska take kallon ka tunda za ka yi alkawari ka saba ga amana tana kallo za ka ci za ka yi mata magana ta gane kariya ce wallahi duk wannan harjajin da kake duk a iska take kallon ka girman banza ne wannan girman nan jama'a kun gani to yau ka auna tun daga kansalan unguwa har zuwa shugaban kasa, waye zai magana kana da yaƙinin gaskiya ce waye zai yi alkawari kana da yaƙinin ba zai saba ba wa za a ba amanar al'umma kana da yaƙinin ba zai ci ba waye shi guda nawa ne to kun ga sirrin dalilin shigar al'umma mu cikin matsala ke wannan na daga sirrin shigar al'ummar mu cikin matsala duk da kike ganin su sarrauna sun kwatanta waɗannan adeban shi yasa kaga Allah ya tsara ambaton su ai a yanzu za ka gani zamanin shagari waye kansulan unguwan nan sai ka yi daga gaske ka tuna amma dai akwai kansila ai aure waye to waye ci a man lokacin wato kun san abin da ya tare maganar nan kun ga dai ciya mai shi ne ke kusa da kan suna shi ke kusa da jama'a ba amma ya da an faɗi sardauna ba zamanin kai ba amma kafin ya shi yi. jama'a kun gane saboda ya rike amana ya tsara gaskiya ya cika alkawari jama'a kun gane wannan magana don Allah ku je ku auna waɗannan abubuwan da su sardauna suka yi na gine-gine da ministry da sauransu da su yau ga gwamnonin arewa gaba ɗaya ba wai su gina irinsu ba su iya tsare ma al'umma arewa waɗannan abubuwan tsarewan ya gagara a tsare da an basu sun lalace to me yasa suka ba su suka lalace su ba gaskiya tare da su ba amana ba alkawari jama'a kun gani kuma ba sun bi ta kofa ba ne ɗan hauro biya ne hauro biyawa ne ko sun yi nufin yin alheri tun da ɗan hauro biya ne hauro biyawa ne ko wallahi suna da son su alheri amma allah ba zai bari saboda ba ta kofa suka shiga ba sun hauro ne ta baya da gaske ba duk wannan abin da kuka gani ina gaya muku. ba wai da gaske suna tsara ba ne mu sa cikin al'umma so suke su kyautata amma aballahu Allah ne ya kiyata duk abin da za su yi na bari mu kyautata sai ya zama a cikin yin abin shi ne zai ƙara sa al'umma cikin matsala kuma sai su ga daidai ne su tsaya tsayin da kasu sun yi sai kuma sun yi din sai su ga sun karasa jama'a cikin matsala sai kuma su ga to tun da mun riga mun yanzu mun ja da ba mun ji kunya to a bashe bari mu wani sabon tsarin sai ya zama wannan sabon tsarin ma da shi ya fi wancan tun da ya hauro biyan jama'a kun gani ba gaskiya ba amana ba alkawari dole kawai al'umma mu ta samu matsala jama'a kun gane wannan ko to ne a wannan lokaci kada annabi ya saba alkawarin can kamar yadda suka saba kun gane sai Allah ya maza ya saukar da aya takardar su da kuka haɗa aka rubuta ta alkawari ba cutarwa ba yaƙi da taimakon juna ko fiye dauki abin su je ka wurga musu kuma ka ce musu ala sawahil daidai ne ni da ku yanzu duk wanda ya shirya kawai afka su ɗaya me yasa ce inna Allah la yahdil al-kayl al Allah bai shiryar da watan makircin masu ha'inci jama'a inna Allah la yuhibbu al-kha'ilina Allah baya son masu ha'inci masu cin amana alkawari Allah bai san su wannan ke nuna maka kamar yadda al'imamu zahabi yake cewa idan kana son gane wannan abin kabiratun ne minar kaba'ir ɗaya ne daga cikin manyan laifuka da ake wa Allah to daga cikin yadda kake gane abin babban laifi ne a wurin Allah Allah ya ce bai san me yin abin inna Allah la yuhibbul kha'ilin ai alkawari da kai ka ha'inci mutane to Allah bai san me yin haka dan haka me saba alkawari saba alkawari babban laifi ina son ku fahimci wannan dan Allah ya tsare wa annabi girman nan sai ya ce wurga musu takardar su sai kuma ya wurga sai ya kira shi wa gabanin su sai kuma suka zo ya ce musu to ga dai abin da ya faru a unguwannin kun sani na abin da mutanen ku suke ma ɗan uwanmu musulma eh, to sai wurga musu takarda ce takardar da muka rubuta ta wannan alkawari ga ta daga yau kawai ku shirya mu shirya duk wanda ya samu iko fada sai suka ce kai muhammadu ka ba a hankali kaji ku je ku karanta nuri lake kun kun manta ni ban manta ba kai muhammadu kada wannan abin da ya faru tsakanin ka da shawa ya ruɗe kai ka ɗauka cewa wai zaka iya bugawa da a cikin mutane kaf babu irin wurin yaki don haka in kai jiji za ka ɗanɗana kuɗaka suka faɗi kalmomi na razana manzan Allah da tsoratar da shi manzan Allah kawai mulbishi ya ce to ku je billahi lazi suna tafiya annabi ya shirya shi ne aka je aka kewaye garin sai da aka yi wata ɗaya cir saboda shirin da aka yi da suka leko suka gani ba wanda ya ce fito wata ɗaya cir ku je ku karanta ku to irin haka gashi malam yace a bukhari ya zo da muslim annam ra'atan muslima wata ya mace musulma kanat ba da shuduni ha fi su bani kainuka takan je wasu harkokin kasuwancinta a kasuwar banu kainuka har yau abin haka yake ku ji idan da bukata musulma na iya zuwa kasuwar kasuwar sabon gari cewa ake inda bukata jama'a kun gani amma kina da yawo kina da ƴaƴa kina da wanda aka ɗauko mai miki aiki kawai dan dai ki je ki cutanya da maza sai ki ce ke zaki je kasuwa siyo kaya to wannan ke ba da ke karatun jama'a kun gani a'a wanda ba wanda zai iya zuwa ya mata ne ba su da wanda zai ke mace ta to ya halatta akwai sassauci a shari'a ta je da kanta to akwai abin da ke kai ta kasuwar banu fa an gane ko to wakanin muhjar amma duk sanda za ta je sai ta sa zumbule nan hijabinta ta rufe haffuskarta ba a tare da julin mina ne ko sai wani mutum cikin yahudawa sai taso ya tare ta wasa hira minha sai rinka mata izgilanci ojuju ojuju ga ta nan ojuju kala ba ba a ganin fuskarta kalmomi irin haka na iskanci da izgilanci wa min hijabiha ya rinka mahijabin nata izgilanci jama'a kun gane ko thumma arada min al wannan tsinan nan bai hudar sai nufin kanta an yajba ko an yujbiraha ala kashi wajhiha sai ya afka dangadan kanta akan ya tilasta ta sai ta buɗe fuskar ta ya gaya ta wannan dalili ne akan kaga da littafin su suke yawo za ki je kasuwa zuwa na tilas sai ki sa nikabi ga shi dai kun ji ya nemi ya tilasta ta sai ta buɗe fuskarta ya ga fuskarta ta walakin na hara fata ya juyin duniya amma ita ta kiyarta jama'a kun gane wasta gasar sai ta fasa ihu tana neman agajin jama'a jama'a ku ji ba abin da mutumin nan zai ke fita alfarma mutunci na jama'a ku taimaka mai sai ta rinka neman agaji fakarra alal yahudi rajulun min na. ai wani musulmi yana can gefen kasuwa kawai sai ya ji neman agajinta da ya wani irin tsalle tun yana sama ya zara takobin shi kawai fakarra alai sai ya duro akan da yahudan fakatalahu kawai sai ya datsa shi jama'a kun ji ko shi sa muka ce ko ina sai an samu yan fa menene wannan <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi sai an samu irin waɗannan yan alka yan kurdin balin nan jama'a kun gane ko sai an rinka samun duk wani tsinan ne da zai wa musulmi fuskanci kama an kar kawai sai a ga wani ya kai shi lahira kama an kar kawai sai a ji amma aika shi lahira ya haka yi ce a to yadda aka yi kenan an zuwa ya shilu daga baya jama'a kun gane ku to shi ne ya ce fakata lahu sai ya kashe shi nan take da za a maktara faɗiya da'ul asimani sakamakon abin da hannayen nan nashi masu laifi guda biyu suka jawo mai a yaje yana ciki ciki zai cire mata shi haka da kabinta ba to ya tafi lahira يطلع من هذه الأحاديث الصحيحة daga waɗannan hadisai ingantattu bayani na fitowa fili kenan anna nisa'ar rasul lallai matan annabi wani sallallahu alaihi wasallam wa nisa'ar sahaba da kuma matan sahabbai kunna yastunna wujuhahunna suna rufe fuskokin su kenan idan kharajna fi ba'd hawaijihin in za su fita daga gidajensu zuwa biyan wata bukata kansu an gane za su je gaida iyayensu ko yan uwansu barka ko ta'aziyya ko abin da ya kama da haka in dai za su je za su rufe fuskarsu walau kunna muhtamatin ko da kuwa sun dau harama ne da aikin hajji sai sun sa nikabu itikadin eh, min hunna saboda abin da suke da shi na aƙida saboda ƙudirce wanda suke a zuciyarsu cewa annas satara lalle rufe jikinsu duka hada fuska wajibun wannan dole a mara bihin shar'ul hanif wannan sharafa mai kakkiya lafiyayya fara kal ita ce ta ba da dokar a yi jama'a kun gane ku shi kenan sai mu tsaya nan sai kuma ta shiga gaba ta uku ما قاله الأئمة المجتهدون الثقات في قضية mara, ko ba ka ba? Allah ka shiryar da mu ba ko su yan tambayoyi da suke mana kwanci jama'a ku ya kuri ba na san fara karanta su wannan ya ce malam an je za an an je jana'iza malam an je zana'ida an sa shi a kabari sai aka hana warware igiyar da aka naɗe shi sunna ne ko bid'a ne kun a idan aka samu ta yi ba ana ɗaura nan ba tsakiya da wurin kafafu ko mm. an kwance ba wata abu amma an an bashi kuma duk ɗaya ne ba kun gani ba wai sai an kwancan ba amma an kwance ba wa abu eh duk shirman mutanen mu kun gani ko yadda kafiri can gefe kawai me ya ya ce rufe mamaci da zani in za a kai shi makabarta suna ne ko bid'a ne wannan bid'a ne jama'a kun gani yanda aka rufe shi a likafani a cikin taki haka ake ɗaukar shi da likafanin kawai a sa makara ba a rufewa da tabarma ba a sa wani zani bid'a ne na alifin yana dare aka fara haka cikin tabi'ai yana hanguwa ce matso da gaggawa ya ruko zan da ke kunje ya a kun gani eh, eh, suna wani abu da shi ba to kaji shi sa da ce babu laifi idan har masu yin tsafe na ɗauka shi ci wani abu da shi sai a haɗa shi har ƙarfi to amma wannan duk ba zai hana su ba su kula su ya tona wa ba alaikum eh. ba a samu ba eh. eh. ne ba su gane ba kun gane ai akwai sahabin da ya ce ni in na mutu da zarar an sana a kabari a turo ƙasar kawai a turo ta kawai kamar yadda aka yi wa annabi kun gani ba boye sai an sa wannan tukunya ko sai an sa ice to koma an sa dai ai dai a gaba dai rufewa dai za ta yi kasa kun gani yanzu kuna sa mutum fa ana iya mai da kasa kawai a jirgin a kai shi kenan kawai ga hadisin na riyadu sali na kubarku wanda ya ce an ce matan da mutum zai aura allah ya riga ya kaddara ta amma na ga kaddara akwai mai kyau da mara kyau gashi an ce ka zaɓa ma 'ya'yanka uwa ta gari shin in mutum ya yi istihara a kan canza masa akan canza masa ne akan canza masa ne ko eh ina jin idan mutum ya istihara hakan canza masa ne eh watan wannan da ranka ta mamaye maka rai jama'a kun gane ko mafarki kake yanzu su ji da an kai sai ka rinka ganin hoton ladan ya tsago liman ya tsago Allahu akbar ladan ya ce Allahu akbar kai kana can duk kana sujada ita kake ta kallo jama'a kun gani sai za a koma sujada ta biyu kawai sai ka faɗaka ko kuma sai an koma ta biyu kawai sai kai maza ka tsago kai ma ka koma fata in mace Allah ya jarrabu in Allah ya jarrabu zuciyar mutum da san mace ko la ilaha illallah wallahi za ka yi mamaki kun ga karatun sannan da muke ga wani yaro zai biyo kallo shi ce asabe shi ga shi zaune ne in dai sunanta asabe ita ta ne yana jin kalin ta haƙi ya ce asabe ya zuwa ce masa ba amma sai da alhamdulillah <laughs> to wallahi kurga gaba ɗaya karatun da za a ci gaba da yi ne amma saba zai ci jama'a kun gani shi sa ka Allah ta soyayyar da za ka yi kar kai ma wani makauniyar soyayya sai in annabi shi ne ake son ma mai makauniyar ya ka gane ba ka gane ba da ba ido ku kawai ka roƙi Allah kar Allah ya sa kai ma wani makauniyar kiyayya amma kun gane wallahi za ka yi ma wani makauniyar kiyayya amma can gaba sai ka ga wata jikarsa baka ka ɗin jikarsa ba ce amma kun gane ta ungo ma ko ne aka shi nan muna tare mutum ne yake gaba da shi fabar amma yanzu ga ishi Allah ya sa mai da raba san sai daga baya gane ɗan ɗan wancan kuma ya san ba zai taɓa yiwuwa ba shi wancan tun da ta bayyana gaba suke da kana yaro yana babba gashi Allah ya jarrabe shi da san yarinya amma ya san ba zai taɓa yiwuwa iya aika ce ai mai magana ba wanda ya ka zo ya tura a roƙe shi ya gafarta wa juna to wannan a gafarta wa juna saboda Allah ne ko saboda yari jama'a kun gani saboda ka fi aista ne yanzu ka gafarta wa juna ai manzan Allah ne faɗa ya ce a Habibu Habibu ka auna ma asa an yakuna bagidaka yawman wa bagid bagidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman duk wanda za ka so kai ne so da lura nan gaba mai waya kuma ya zama ke duk wanda za ka ka kishi da lura nan gaba hala ya komo ya zama masoyinka jama'a kun gane ko da haka idan mutum na son yarinya Allah ya jarrabu zuciya shi da mugun santa to amma in yi istikhara sai Allah ya san ba alheri ce gare shi a hankali a hankali sai ya rinka jin Allah na cire mai kaunarta bacci da yake kullum a baccin yana mafarkinta to daga nan sai ya fara daina yin mafarkinta a bacci kun gani ana nan ana nan da an faɗi sunanta sai ya kamar an mai gafara to da an faɗi sunanta sai ya rinka tunani wacce asaban ce to abu ya fara girma ana nan da an faɗi sunanta sai yadda kawai haushi ma yake ana nan sai ga kawai yanzu kuma wata ta faɗo sai ya ka ga ɗabi'a ga hali ga kaza ga kaza kawai kuma sai ta aiko ta ce da Allah in dai ba ka da wanda za ka aura ina son ka saboda sai ka ga to ai wannan kai da kana ganin kaman ma in ka nema ne akwai matsala ba za ta yadda ba iyayenta ba za ta yadda ba amma yanzu ita ce ma ta ce tana son ka alhamdulillah sai ka fadi kai sujada kana aika sai a ce sati mai zuwa za a ɗora wani dama ka shirya <laughs> tambaya ta biyu ce na ji daurawa yana amsa fatawa a rediyo ya ce mace duk yawan mazan da ta aura mijinta na ƙarshe shi zai zama mijinta a ranar lahira wannan ina jin ko anan ne don haka Allah ya dan haka Allah ya hana sahabbai auren matan manzan Allah domin su iyayen mumine ne matan matan menene matansa ne a duniya kuma matansa ne a lahira ina son karin bayani eh mana su matan annabi Allah ya riga ya kaddara mai daga duniya Allah ya ramatan shi to yaushe za a ce kuma wani ya je aure su kuma bayan in sun mutu a hannunka ko kuma mijinsu na ƙarshe ne a karkashin su za su tashi jama'a kun gani Allah kyauta wannan ko cewa ta yi waɗannan duk kwantai ne da Allah ku ya kuri ina ta abin nan kuma game da mutumin da yake a wuraren da ilimi bai je musu ba kamar mutane da ke wasu ƙauyukan da sun yi nisa da in zai je neman ilimi to malam ya ibadarsa za a iya ba shi kuzuri da jahilci in bayan da suka iya za musu kuzuri da jahilci jahilci na iya zama uzuri wani lokaci da mutanen annabi musa ya tafi gadi da allah yana dawowa ta ce ya musa da allah na ilahan kamalahum sai ce kala innakum kafi kafiruna ta jahaluna jahilci ne abin da kuka yi ka ga nan uzuri ne amma abin da suka yi kafirci ne amma tun da ba su sani ba sai ce jahilci kuka yi jama'a kun gane ku wa alaikum salam amma fa ku tsaya ku ji annabi ya ce man bada jafa mun karanta man bada jafa mun karanta a wancan littafi zammul malu wal jahi wa man ittaba as-sayda zawa duk wanda ya zama kauye to sai zuciyar shi ta bushe ba zai taɓa fahimta addinin Allah ba shi yasa ma Qur'ani Allah ce al-a'rab ashaddu kufran ونفاقا وأجدر أن لا Allah ya alamu أنزل ma anzalallahu رسوله duk inda kake nemo wanda bai san abin da Allah ya sauka wa allah to je kawai je kawai na ga ba ku labari wani malamin mu yake gaya mana mutum ne ya je kauyen su ya zo dan gari haka ya ji karatu ana babin haila cewa in mace na zubar da jini na taba gaya ba wani karatu can baya in ana in ana eh, mace na haila ba za ta yi sallah ya koma kawai in tana in mace na jini ba za in mutum na jini mace na jini ba za ta yi sallah kaga ana nufin haila da ya koma kawai su kawai sai ciwon tsakiya ya kama shi da ya gama fitsari sai ga jini kawai shi ma sai ya daina sallah ya samu saboda ya samo karatu kun gani ayan ce in ana haila jini ba za sallah shi ma sai ya daina mutane suka yi ta surutu wanda bai zan ana sallah sai ya zauna sai an fito kuma ci gaba da ciran shi ranar sai wani ya daure ya ce wani da bi sallah da kai ake sai ce yi to yanzu ba ka yi sai ce haila da ke <laughs> wallahi wani abokinmu ne ke gaya mana wani malamin fikihu ne yake gaya musu shi kuma ka sa a halari ba an ci wani ƙoran salatu ta sarawili ba makaruyi ne yin sallah da wando kawai abinda mai ahalari yake ne cikin wani da ya zo dan koyi ahalari a gari sai koma kawai sai dai yana fassara musu wani ƙoran salatu fi sarawili makaruyi ne yin sallah da wando shi kullum yadda ya fassara irin yadda muke aje takalma a kawai duk wanda ya tafi masallaci Thank you. da ba su zuwa kawai wa'azi ba wallahi jama'a yake gaya mana yadda muke tara takalma a wani duk wanda ya zo sai ya kura ya tuba bujen wanda da ga wani ya zo garin sai ya ga bujina da ake kalla ya ake haka ce karatu ne da ga a wa yukrahu salatu fi sarawil makaruhi ne sallah da wando ce haka ba haka rafi makaruhi ne sallah da wando kawai kawai bin ka sa wando kawai kai sallah da shi wala ta kake wata ina sai ka nuna muku kage kauye sai Allah ka kauye isa in kana da dan uwa a kauye wallahi in dai kana son shi da gaske tsakaninka da Allah wala ka kushi ka dawo da shi da ba a zuwa rubuta sauka to a canza tsari gaskiya wallahi jama'a gaskiya a kowane za a ga mutum magidanci amma bai sallah wanda ya ce ya azumi na yake saboda na kasance mai yawan fitar da mazi domin ina son na yi azumin nafila bayan haka ina fatan malam da taimake ni da addu'a Allah ya shiryar da ni da sauran 'yan uwa musulman Allah ya shiryar da mu so wannan ka yi ƙoƙari ne ka rinka yawan zama cikin mutanen kirki kun ji ɗaya na biyu ka yi ƙoƙari ya zama kana yawan aikin motsa jiki amma babban matsala ka shine kai kokari kai aure kawai na waɗannan za mu aje su kuma sai a karatun gaba amma ga wata wadda tun karatun baya take menene hukuncin wanda ya musulunta yan uwan shi suka yi ta suka yi ta dukan shi har suka kashe shi ya yi shahada a kenan wanda ya yi sa a shigowa musulunci Na ma ni ne ba za ka yi fata in yi shahada ba da mu kullum wani jama'a wa alaikum salam malamin sarki eh shi kenan shi ne ai shedanci kenan kula ka yi su shedan ala inna hizba shaitani hum al ina wannan yanzu wani hijaji da ake yi me me sunan shi ne eh a ah, yana da suna yana nan zaka ganshi shi shafshara din mace ta sa shi yana kwanta a cikin sosai a'a sunan shi ne me sunan shi a'a sunan shi da ake siya a kasuwa to ai wannan hijabin kuɗi ɗan hizbu shedani ne ke yin shi kun sa akwai hizbullah ulaika hizbullah ألا إن حزب الله هم المفلحون فوق وأقولكم أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون تسو ينقل جي الشيطان ما سافرون كما كاجا كرشي سوني ما ستبقى وكان سبقى أصار عند الدنيا الله يرى الله كشير الدموكيمات ها Thank you.